بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Subhanahu wa ta'ala da fadalanta da rahamarsa ya kaddara rayuwar mutane zagayo zuwa ga wannan mutane albarka wata Ramadan watan da muke gabatar da tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin wannan masallaci mai albarka na majalisi a nefa a wani mai tsaye wannan wata na ramadan wata ne da ubangiji subhanahu wa da ne fita shi a kan tsawon watanni ya zama shi ne shugaban watanni gaba ɗaya ya sanya alkhairai da albarka da yawa a cikin وثاني لعله تعالى سوف بدا القران ينتهي في الشر والبان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والقران وثاني لعله تعالى سوف بدا القران ينتهي ولكن ما أقولها بيت العيسى تنظر كل لم يزم الشريعة كالأمة كما يزم ميراث بكريا لبكياها mai rarrabe barna da bata wani alqur'ani ubangiji ta ala ya saukar mana da shi domin mu karanta shi mu samu lada mu fahimce shi ko mu aiki da shi hanyar gano inda za a aiki da shi shi ne a fahimci ma'anansa a yi ta tabburinsa kuma da ubangiji ta ala ya zargi kafurai ya ce afala ya tadabbar na qur'ana an ala a kafadura kafurai su yi tadabburin alqur'ani su lura da ma'anonin alqur'ani su yi aiki da shi ko an yi yuki a kan zukatan su ne ko zukatan a rufe suke alkhairi baya shigar wanda baya kokarin fahimtar alqur'ani ya yi aiki da shi akwai tsoron ko akwai yunkiyar القيامة قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب القرآن للتابعين نموك توكر مكدشي صلى الله عليه وسلم من الفرقه فإنه تعالى سبحانه وتعالى ما أنه لذكي من القرآن وما في أيدي القرآن في تدبر إليه في أيدي yana da cikin falalan wannan watan an saukar da wannan littafi mai girma a cikin kuma hadisi ya inganta mala'ika jibrilu yakan zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a kowane dare a watan Ramadan ne mudarasa al-Qur'ani wannan ke mudarasa shine a karanta shi karantawa ta fahimta a fahimci ma'anar da ke ciki domin a yi aiki da shi a Ramadan na karshe wannan manzon Allah ya bar duniya daga shi sun yi mudarasa alqur'ani sau biyu da malaika jibril ana shege karfafa cewa wata ramadana wannan tasiri wata ina karatu alqur'ani da kokarin fahimta a cikin wannan wata mai albarka akwai dare da ake ce masa dare da ya zulkadiri da ubangiji subhanahu wa ta'ala yake manci al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu wata al'umma da ta samu wannan dinin sai al'umma masu Allah sallallahu alaihi wasallam saboda karancin shekarun su a duniya sai Allah ta'ala ba su wannan dinin ya ce zai su kadiri kiro min aisha dinin ya su kadiri ya fi wata dubu wato ibada a cikin da aka ibada na wata dubu shekara tamanin da wasu da wani abu idan a cikin wa'annan zirarin ba da lallai su kadiri sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai mana kalalansa to ana ninninka lada na ayyuka ana daure shaitanu a buɗe kofofin alkhairi a kota ina ayyuka alkhairi su yawaita a kulle kofofi na sharri wanda za su kai mutum zuwa ga wutar jahannam na daure shaitanu domin a karya mutu lokaci zama suna da rauni ba za su iya hana bayan Allah ibada ba za su shagaltar da su a watan da sabon Allah ba kamar da suke iya yi a sauran mutane wannan shi yasa kaga a watan ake zuwa jam'i fiye da sauran mutane ake kiyamun laili ake tarawih ake yin hajji ake yin kyauta ake yin sadaka ake yin zuciya a cikin fiye da sauran wato ainihin mutane wannan watan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kyauta mai da sabai suka ce kana ajwadan nan wa kana ajwadan ma yakunu fi ramadan zan ma yana kyauta bai da kowa amma yana ninninkawa a wata wannan ramadanan daban take ma da sauran watanni na ramadan hukuncin da aka shiga a ciki ya fi na sauran watanni ko kuma za a shiga ya kamata masu hannu da shuni masu yin sadaka da alkhairai su ninninka fiye da ainihin sauran watanni da ba ka yi abin da suke yi ko fiye da ramadanan da ya wuce to da shingace mutane da ake yi da killace su ba tare da suna fita suna neman abincin su wannan adadin musu kwane saboda da zuwa da ake ci ya kamata a ƙara ayyuka na alkhairi a ƙara kyauta a ƙara sadaka da zumunci kudaden da muke tattara mu tafi umra da su sai mu kashe su saboda ibada ta umra da ibada kai babba mai lada ko da baka je umran ba kuma to akwai kuma wata ibada wanda tafi wannan wanda za ka iya yi a nan gida shi ne ka ba wa miskinai da fakirai sadaka na wannan kuɗi da za ka je ka kashe a umra za ka samu lada fiye da na musa insha Allah don manzon Allah ta kuma ce man nafaka an muslimin kurbatan min kurabi duniya nafaka Allahu an kurbatan min kurabi duniya dukkan wanda ya yi wa ɗan uwansa musulmi bakin cikin duniya Allah zai yayi masa bakin cikin lafiya Allah zai taimake ka matuƙar kana taimakon فإن الله كمين مدد ما يدي والله في يوم العبد ما كان العبد في يوم الدين فكان فهو الولاء دنشاني أراي ورقة دنين دادي دنسوا الزفيرك هذا قد تنتهي بكين دعموا دعموا الألوم لكن تيمك وألوم ثم هنا نبكي من كنيكتي في الله الورقة عزيزة وكما الورقة عزيزة الحمد لله الآن يأخذ أنا بغريب daidai gurgudu kuma akwai bukatar a ƙara musamman a wannan wato ainihin shekara fadalar watan ramadan yana da yawa darajojinsa da yawa sanannu ne wanda ana faɗan su koyi to wannan ramadan ta same mu a cikin wani hali na annoba wanda jarraba ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah yana aiko annoban ne ta zama azaba ga kafirai amma kuma rahama ga mu'mini idan ta same kama, za a kankare maka zunuban ka ne da sababi idan ka mutu a cikin kai shahada to rahama ce ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duniya ta shiga rudu an ɗi mauti an kasa nutsuwa da sababin wannan jarabawa da abun har ya taɓa addinin mutane abin da ke wajibi shine mu san cewa Allah ya jarrabe mu da wannan bala'i da sababin saba masa da muke mu muka jawo kanmu muke saba wa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jarrabe mu da haka kuma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an duk abin da ya same ku na musiba Allah ta'ala ya tsora muku shi don abin da kuka aikata na sabon Allah kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala yana yafewa ma da ya yana a da wa da a ce zai kama mu da dukkan zuluman da muke yi da sai ya halakar da mu a cikin ɗan dankalin lokaci amma ka duba annobar ma duk ɓarnar da ake ga take yi ai da sauƙi Najeriya muna da mutane sama da miliyan ɗari biyu amma har yanzu ba ta kama mutum dubu ɗaya ba har yanzu magana da ake wai da suka mutu mutu talatin da wani a cikin kawai to akwai sauki a cikin al'amarin sai mu gode wa Allah a kan abu na biyu ku ji tsoron Allah kuma yin tafiyar za ka yi da Allah ko makarani duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai ba shi mafita daga cikin dukkan kunci da yake tsoron Allah ita ce babbar mafita shine bin ubangiji subhanahu wataala da ƙauracewar haɓa masa idan muka yi wani Allah zai ba mu fita ta inda ba ma tsammani kuma zai azurta mu ta inda ba ma tsammani kuma ya tawaka Allah ya kuwa idan muka ji tsoron Allah muka dawo ne zuwa ga Ubangiji ta'ala muka yi tawakkali ga Allah Allah zai mana maganin wannan annoba saboda Ubangiji ta'ala ta kuma ya tawaka Allah ya kuwa har duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya yi tsammani mu yi tawakkali ga Allah mai da al'amuran mu zuwa ga ubangiji su wa wata. wannan annobar ta fi karfin kwakwalwar dan adam ta fi karfin tunanin dan adam ta fi karfin basiran dan adam ya ce zai kauce ita saboda duk basirorin ana amfani da su da ilmin muka amma kuma abin karuwa yake kullum bari na tsayawa kenan babu mai iya wannan sai wanda ya kawo shi shine ubangiji subhanahu wa ta'ala mu yi tawakkali ga Allah Allah shi ya tsora mana kuma shi ne zai yayi idan ubangiji ta ala bai yayi mana babban wanda zai yayi na kuma kai tawakkali ga Allah cewa in Allah bai kaddara abin da ya same ka ba wallahi bai zai same ka ba kullum mana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala allahi falyatawakkalul mu'min ubangiji da ala ya ce maza su ya gaya wa al'umma ba abin da zai same mu biya abin da Allah ya kaddara Allah shi ne majibincin al'amuranmu shi ne zai ji tausayinmu ya tallafe mu ya taimaka mana ya yi mana mutu to ubangiji da ala ce lalle mu ne su dogara ga Allah tawakkali ga Allah shi ne mafita koma zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala na bayan mu ga daga hannu muna addu'a muna roƙon Allah ta'ala ya yi mana bala'i Ina abu ya taɓa wurare da yawa wanda ciwo ya same shi ga ciwo ga tashi hankali da ke cikin wanda ma ciwon bai same shi ba ya sanya masa tsoro da fargaba ya taɓa tattalin arzikinsa ya taɓa rayuwarsa har ya taɓa addinin abubuwa yi wa nan addini wanda suka zama na wajibi ba zai iya yi kaga wannan babbar masifa ne magabata suna cewa duk musiban da ba ta taba addini ka ba da sauki amma ta taba addini kai ta sai babbar masifa mutane sun imauce sun sa tsoro a zukata da za mu sa zuwa a zuciyarmu mu yi tawakkali ga Allah shike nan za mu ci gaba da rayuwarmu wanda Allah ya kaddara masa abin da ya same shi zai same shi da Allah bai kaddara masa wani kuma zai same shi ba amma akwai waɗanda tsoron kawai tsoron abun yana cutar da su abun bai cutar da su har ana tuma akwai masu mutuwa da sababin tsoron wannan coronavirus abin da yake wajibi bi su fitar da tsoro a jikin ka sa ni zuwa mu koma zuwa ga Allah mu koma zuwa ga ambaton Allah ala bi zikrillah kada mai ni da ambaton Allah ne suka ta suke ne mun tawakkali ga ubangiji subhanahu wa ta'ala mu daga hannu muna addu'a muna roƙon ubangiji ta'ala ya yaye mana bala'i ya yaye mana bala'i shine kawai kuma zai iya yaye mana za mu yi dabaru mu iya ƙurƙudu da matakan da za mu ɗauka na kada cutar ta yaru ko kada mutum ya kamu a kan kansa amma za mu bar wa ubangiji su ba'an wata shi ne mai dabarunka da magungunanka da wayonka bai isa ya kuzutar da kai daga wannan ba zai idon ubangiji ta ala ko da sai shari'a ba ta kore al'amru bin asibali ba shi ne ɗaukan matakai domin karkashin shari'a ba ta hana wannan amma ka sani kuma Allah ta'ala shi ne mai to wannan babban wa'azi ne ubangiji ta ala ya turo mana shi mu ɗauki wa'azin da ke ciki mu ɗauki izinan da ke cikin a sai ubangiji ta ala zai iya dakatar da harkokin duniya gaba ɗaya ta a lokacin guda da sababin wani ɗan ƙaramin ciwo da ba a gani zai iya kama ka ka warke ma baka san ya kama ka zai iya shiga jikinka a aguda a ga tana da shi amma babu alamun ciwon ko babu alamun jinya kai ba ka jin komai a jikinka kuma an ce kana da shi kuma har ka warke a kan iya kuma cutar da kai kan iya ɗaukar rai amma ka lura hali da duniya take ciki yadda abubuwa suka tsaya tattalin arziki ya tabarbare komai ya ja da baya wanda zai nuna maka wani wata jarrabawa ne ubangiji ta ala ya turo a al'umma don su koma zuwa gare su gane ikon Allah da girma na ubangiji ta wuraren da ake sabawa Allah ake hada mutane miliyoyi yanzu wurin babu kowa titi babu kowa a wasu garuruwa wurare na shagala duk an kaurace musu saboda tsoron kar a kamu da ci wannan shi yake nuna maka a sai masu saba wa ubangiji ala ba wai sun fi karfin Allah bane Allah ne ya dade Ba ka isa ka fi karfin ubangiji subhanahu wa ala. kuma an tun bi mu'jizina fi al-ard wala ta sama sama da ƙasa ba wata isa ya gagari ubangiji subhanahu wa ala. sai dai don Allah ya dade ka kawai man ya ga dama yana da nau'o'i da zai kama ka da shi na hukuma dole ka ka saura wanda ya riban wannan hali da ake ciki shi ne wanda ya koma zuwa ga Allah ta'ala ke da jarrabawa ce Allah yana gwada imanin mu ne kar mu yi mauce mu kuma kasa wa azantuwa ko mu kasa daukan dukkan da ke cikin wannan bala'i idan baka koma zuwa ga ubangiji ta'ala ba ba ka yi wa Allah da'a ba ka addu'a to wannan jarrabawan baka ci ba idan baka ƙara ganin girman ubangiji subhanahu wa ta'ala ba da sauƙin wannan da baka ɗau darussan da ke cikin ka a duniya gaba ɗaya ya taɓa lafiyarmu ya ka ba za mu kace ba mun yadda cewa lebo kuka mu ne suka ga wannan Allah ka yafe Shi gaba da tafsirin mu na bana wata Ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da shekara dubu biyu da ashirin miladiya a yau za mu yi majalisi na farko kuma a shekarar da ta gabata mun tsaya ne a cikin suratu ali imran kuma mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari da goma wannan shekarar kuma za mu tashi a farkon aya ta ɗari da goma sha ɗaya inda ubangiji ta halatta cewa lam ya zurrukum illa azab أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يضر لكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون Ubangiji ta ce nan ya burukun illa aza yahudu ba su isa su cutar da kowa sai dai wata cutarwa kawai da ake, za su iya zagin za su iya ga abu bakakin maganar amma ba su yi cika gadi ba a kan ba nan ta ta'ala yana ga sahabbai cewa sun fi karfin yi ba su yi zama ga bayan su ba saboda imani da suke dauke da shi da ba sai dai wuce ba a ka ko da maka wani barazana ya ce zai shi ka ko ne amma ba zai shigar ba a kan ba amma idan ka ga yahudawa sun dawo suna cin galba a kan muminai a kan musulmi to matsalan daga wajen musulmi aka ba don ubangiji ta ala kafa fa'ida ce in tansuru allaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum idan kuka taimaki addinin Allah kuka yi riko da addinin ubangiji ta ala zai taimaki ku kuma zai tabbatar da dugadugan ku a wajen yaƙi ku nasara akan abokan gaba da su shi ne abu da sabon manzala da kuma aka kai suka ci galba a kan yahudu da nasara da kuma dukkan sauran kafurai masu gaba ɗaya suka mallaki duniya suka shugabanci wa'annan mutane suka fatattake su suka kore su daga gidajen su daga dogo amma yanzu da musulmi ba su riko da addinin su ba da kuma yahudu za su iya galba a kan su kamar da za mu faɗa a ubangiji ta dace dan ya kuku illa ala ba za su yi cutar da ku cutarwa na gaba daya su gama da ku su ji nasara a kan haka shugabancin ku sai dai dan cutarwa na baki sai dai zaki da cewa zan maka kaza ko zan maka kaza wannan kuma mutum bai zai rubuta shi ba har annabawan Allah ba sa kubuta daga cutarwa na baki wanda kafirai ce ku. ka nan sabon manzala ba su zai iya zagin ka kai hakuri Da maka barazana kai hakuri ba abin da zai cutar da Ku ko da ka wannan idan ya zama tsakaninka da abokin gabanka sai zai zage ka da bakinsa da akinsa so ya maka barazana bai zai iya aiwatarwa ba ai abu mai sauki wannan abin da ya huda suke wa sabon manzala ta zama ne shi ko mai zagi abin da shirya ta ce kai wani da shi ba domin mai zaki da gini wato ba ba mutum mai daraja ba ne kuma ya dawo zaki da hujjar ta kare wani ce wala kad amuru ala sulku yusufuni kuma zai tu sammata ya ani ya'ani nakan wuce mutumin banza yana zaki na yana ashirin. saran na wuce yana zaki na yana tafiya wannan bai dawe ne saboda haka in dai kan addininka ka ne za a zage ko a kan riko da addini ka ko ka rike sunnar manzala ta ko kan gaskiya wannan ba matsala ba sai ka kame bakin ka ka ci gaba da abin da kake wannan zagin karya ana ka ci gaba da riko da addini na ita ce ka'idan da aka da sahabban manzo Allah ta kuma a kan kuma su kai dukkan akan abokanai abokanai ba ta mumini ba ka yana ashar ba ba ka ga yana zaje zaje ba hakuri ne aka kashe shi Iza na zaka ka fi mu fala tudiku fa khairu min ijabatihi sukut sakattu an safihi fa zanna anni aitu an dawat wa ma aitu idan wawa ya magana ya zage ka karka aka shirin ma ya ji ba shi haushi akan ramawa don kana rama yana kara maka saboda haka in kai shiru ya fi bashi haushi yace wata ran wani ya zage ni wani wawa ya zage ni sai dai kuma sai tamani wai na gaza ni wala ni ban gaza ba ban gaza ba sai ba mu tabi da abu ne yazidu safahatan wa azidu hilman ta'ud in za ta gudu ikramu dini Me zage na yana ƙara wanka yana ƙara hakuri sai zama kamar ne. wato turaren wuta ne kana kona shi yana ƙara kima wannan Allah ta'ala yana rarrashin sabon manzon na rarrashin mu'mini idan kafirai ya zama da zagin su kawai za su yi yi ko ta barazana za su yi kaza ba iya nasara za su yi a kansu ba kan su damu wannan abu ba matsala ba sai Allah ta'ala ce wa in yuqatilu idan ma suka ce za su yage ku yi wallo kuma al'adabara za su juya muku baya ne wato za su gudu za su fi galba a kan za su fi galba a kan sun malayin barun sannan ba za a taimake su a kan in ma suka ce za su yaƙe ku to ku ne za ku yi nasara a kan hukumomi matuƙar kun rike addini ana ko ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yaƙi yahudawa a haibar jira ta shekara ta shi zuwa ba aka kore su daga gari aka ci galba a kansu suka bar garin da an yaki banu ƙwararra da suna kusa da madina ya hudu ne sun cutar da musulunci aka zo aka kama su aka ci garin su da yaƙi aka karkashe dukkan balagagun su gaba ɗaya aka riba matan su da wato ainihin ƴaƴan su da yaran su da matan su za ka ci galba a kansu sannan an fitar da banu nazir daga madina aka kore su daga garin su kusa da madina sai kuwa da iya abin da ne zai iya dauka ya fita da shi aka aka kore su gaba daya kaga ubangiji subhanahu ala ya karkantar da su kuma sun da yaƙi da musulmi amma ba su yi nasara musulman ne suke cin galba har suka kore su daga daga tsibirin larabawa gaba daya aka fitar da yahudu aka fitar da nasara daga madina gaba daya da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akhriju al-yahud wa an-nasara min jannati fitar da su daga kafirin larabawa haka bayan an yi yaƙe su a zamanin maza ba a zamanin sai na umar aka kore su gaba daya daga hijab sannan bayan maza ya bar duniya nasara da suke sha turawa da suke sha makiya addinin Allah kan da musulmi suka kore su kata kata suka ce su da yaki aka yakin kadisiya aka yakin yarmu